Profesa, wani ƙarin haske za ka yi mani a kan kira da gwamnatin tarayya ta yi muku cewa ku koma kan teburin sulhu. Muna tattaunawa da gwamnati. Shigo wannan annobar coronavirus ɗin shine ya sa aka dakatar da tattaunawa. To za ku sabunta bukatun naku ne na tun shekara tara ɗin ko dai akan wa'annan ɗin su ne dai za ku dogara. Maganar tattaunawa ta danganci wa'annan bukatu na yarjejeniyar da muka shiga tsakaninmu da gwamnati ta alif dubu biyu da tara Shi ne ake sabunta ta amfanin sabunta yarjejeniyar shi ne abubuwan da aka ce za a yi a wannan yarjejeniyar shin an yi su in ba a yi su ba menene mafitar yadda za a yi a sasanta su a yi daidai da daidai. To wani martani za ka mayar a game da barazanar da gwamnati ta yi na cewa in kun ƙi amincewa da kiran da ta na dawowa kan teburin sulhu za ta shigar da ku ƙara kotu. Idan gwamnati ta ce za ta shiga kotu, ai ba wanda zai hana ka shiga kotu. In aka shiga kotu, ai sai an saurari bahasin kowane. sannan kuma na yi imani da cewa kotunan najeriya suna ba da hukunci da ya dace ga abin da ake bayani menene mafita na wannan takaddama taku da gwamnatin tarayya da ta ƙici ta cinyewa duk yadda ƙasa ta kasance ta ci gaba sai tana da al'ummomi masu ilimi and al'ummomi masu ilimi sukan fito ne a bisa jami'o'in da ta tahiyar da ƙasar nan yanzu matsalar da muke ma ciki an ga mahimmancin cewa ya kamata ilimi a bashi mahimmanci to idan gwamnatin tarayya ta ga dama ta ce ta tahiyar da ilimi a kan abubuwan da sauran ƙasashe na duniya suka fuskanta ana so a ci gaba to sai a yi idan kuma ba za a yi ba za a yi ta wani rara gefe ne to wannan matsalai ba za ta taɓa kauduwa ba abun da muka fuskanta 'yan kwanakin nan saboda wannan takaddama na gwamnati da malaman jami'a akwai malaman jami'o'i da yawa wanda suna da kima sosai a duk duniya suna mabarin aiki saboda haka a hanya mafita shine a koma a kalli kasar ba wai a kalli mutane ɗaiɗaiku ba a'a a kalli ƙasar meye zai kawo ma ƙasar ci gaba sannan kuma a cire son rai da son zuciya